يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da arzikin saduwa a wannan bigire mai albarka masjidul ikhlas da ke nan sharaɗa festu birnin kanon dabo najeriya domin darasin farko na wannan masallaci darasi na alkur'ani da tafsirinsa a yau goma ga watan jumada al'ula shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda dace da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan darasi darasi ne a madadin darussa da muke yi a irin wannan lokaci kuma a irin wannan rana a masallacin gwallaga da ke bauchi mun ɗauko wannan darasi mun kawo shi nan saboda mu nemi albarkar Allah ta hanyar albarkar alƙur'ani ya zama darasinmu na farko akan alƙur'ani mai girma ne da tafsirinsa ba za mu ɗauko daga wani wuri daban ba daga inda muka tsaya a can a nan za mu ɗora da yardar Allah lokacin da ya kama za mu yi a can za mu ɗora lokacin da ya kama za mu yi a nan za mu ɗora a haka da yardar Allah har Allah ya kai mu inda zai kai mu muna karatu ne a cikin suratul hijir kuma za mu tashi ne daga aya ta ɗaya zuwa abin da ya sawwaka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da albarkar alƙur'ani da kuma ita suratul hijir kuma muna fata abin da za mu karanta ya zama hujja gare mu ba a mu ba alaramma yazid ne zai fara buɗe mana da karatu bismillah falamma ja'a ala lutin al الرحمن الرحيم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء أن دابر هؤلاء مقبول مصبحين الله يمتع البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin Alama ɗaukacin sarki ce falamma jaa ala lutin al yayin da manzanninmu mala'iku suka zo zuwa ga annabi lut alaihi salam fala annabi lut sai yace da su innakum qaumun munkarun hakika ku mutane ne waɗanda ba a san su ba qalu bal ji'naka bima kanu bihi yamtarun bakin nan suka ce da shi ba haka bane mun zo maka ne da abinda suka kasance suna ta baba da kokonto a kai wa atainaka bil haqq kuma mun zo maka ne da zance na tabbat wa inna la sadiqun kuma hakika mu masu gaskiya ne fa asri bi ahlika don haka ka yi fitan tafiyar dare da iyalanka da kusa in binan lail a wani yanki na dare bi a adbarahum kuma kai ka bibiyi bayan su wala yaltafit minkum ahad idan kuna tafiya kar wani daga cikinku ku ya waiga baya wamdu haisu tu'marun ku yi ta tafiya ta irin yadda aka umarce ku wa qadaina ilayhi dhalika amr kuma muka hukunta wannan al'amari gare shi cewa anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin cewa haƙiƙa waɗannan mutane za a yanke labarinsu za a gutsiri al'amarinsu za a shafe su a tarihi musbihin a yayin da suke wayan gari na safiya waɗannan ayoyi da muka karanta wani ɓangare ne na kissa daga cikin kissoshin da Allah ya ba da labari a cikin suratul hijir Allah ya fara ne da labarin annabi Ibrahim alaihi salam wa nabbihum an fi Ibrahim a cikin labarin annabi Ibrahim akwai abin da ya jijiro na labarin annabi Lutu alaihi salam shine lokacin da ya tambaye su fama khatubukum ayyuhal mursalun ku me ke tafi ku ne ya ku manzanni yan aike Tun da kun ce ku manzanni ne mala'ikun Allah sai suka ce mu ai yan aiki ne da Allah ya aike mu mu je mu halaka mutanen annabi lutu alaihi salam to daga wancan sai Allah ya ɗoka a nan cewa bayan sun bar annabi ibrahimu da garinsa sun zo garin annabi lutu alaihi salam mai ya faru shine falamma ja a ala lutinil mursalun yayin da ɗan aikin nan suka zo zuwa ga annabi lutu alaihi salam ana cewa alur rajul wa yuqsadu bihi rajulu nafsu an ce ala lut ana nufi ja'u lutan sun zo wajen annabi lut ana iya cewa mutum aluhu ana nufi kuma shi da kansa a cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai inda muke ce Allahumma salli ala ali Muhammad ana nufi Allahumma salli ala Muhammad ana cewa kama sallaita ala ali ibrahim ana nufi kama sallaita ala ibrahim zaka yayin da suka zo sannan abu aufa ya kawo sadaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma salli ala ali abi aufa yana nufi allahumma salli ala abi aufa haka lokacin da suka zo zuwa lutu alaihi salam da shi da iyalansa li'anna anna alar rajuli taba'ullah da iyalansa ai sun shiga cikinsa to sai a faɗe su cewa da suka yi sallama ai kowa zai shagaltu da shi da gida da iyalansa wajen karɓar baki to shi yasa sai aka faɗa ya zama ba shi kaɗai suka samu ba kenan ba ja a ala lutin almursalun almursalun ana nufi almala'ika saboda mala'iku Allah ya ce ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba don haka sai Allah ya sun zama manzanni ba ana nufi manzanni na mutane ba manzanni na mala'iku haka da suka zo zuwa ga annabi lutu alaihi salam kala annabi lutu yana ganin su sai ce innakum mun munkaru ku dai waɗansu mutane ne da gaskiya ba mu san ku ba ku zama munkarun bi ma'ana majhulun la na'rifukum wa la na'rifu min aina antum shine ma'anan munkarun ba mu san ku suwane ne ba kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam shi ma da suka zo gare shi Allah ya gaya mana a cikin suratul hujurat qala salamun qaumun munkarun shi ma yace ban san ku ba to kamar yadda shi bai san su ba haka nan ba annabi Lutu yace qaumun munkarun ku dai ba mu san ku ba al-imam az-zamakhshari yace yana iya daukar wannan ma'ana kuma yana iya daukar ma'anar munkarun bi ma'ana mutanen da ake kyamata ake ki ni dai ban ga daddara da ku ba ban kankance da ku wasu irin mutane ba ne haka kawai baki ba notice haka kawai baki kuma ba ku yi kama da mutanen garin nan ba kuma ba ku san yanayin garin nan ba ne sannan ku zo mun kuma a matasa kyawawa kuma garin nan ga yadda yake ku zo mun a irin haka Za ku shine ma'anar munkarun bi ma'ana mutanen da za a iya inkari a kansu da ba za a saki jiki da su ba saboda kamar yadda Allah ya faɗa a suratu hud falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum sai ya ji ya dangi ɗarɗar da su ya ji bai daddara ba da wasu irin baki ne waɗannan a kawo saniya ɗan maraƙi a je a banɗashe shi a kawo shi a baje koli a gaban baki amma ɗan gida yana sa hannu baki kuma sun naɗe hannu la tasilu ilaihi ai dole ya ce innakum qaumun munkaru wasu iri ne kai ban gane ba wani irin bako ne ga nama an gashe sabo kuma saboda kai aka yi amma a ce ba za ka ci ba sai zama munkar bi ma'ana wanda allazi yunkaru halu wanda za a iya inkari a kan halinsa wannan yayi daidai da wato don ya zama annakiratu biddul ma'arifa abin da yake ba a san shi ba kuma ya yi wani abu bako kala rula ha arshaha ku canza kamanninsa don haka kun canza kun zama mun ba irin yadda na saba ganin baki ba to shi ne ma nan innakum qaumun munkaru kun zo mun a wata irin sifa da ba zan iya tabbatar da ku su wane ne ba don haka ku mun bayanin ku waye wannan ya nuna har isowarsu ba su faɗi cewa su su waye ba kuma menene tafi da su to yanzu ne za su ba da labari saboda sun ga alamar zai ji tsoronsu kamar yadda annabi ibrahimu alaihi salam wa auja minhum fifa shi ma ya ji tsoronsu to shi ma annabi lutu alaihi salam da ya ya ji tsoronsu kamar yadda Allah ya gaya mana a suratu hud da kuma suratu al-ankabut rusuluna lutan fi abihim wa ba'a bihim zar'an wa qala hada yawmun asib. da ya gansu sai ya ji tsoro kuma ya ji kunci a ransa akan wasu irin baƙi ne za su zo mun irin waɗanda za su ja mun abun kunya a cikin garinmu a cikin suratul ankabut walamma an ja na lutsan si abihim wa baqa bihim bar'a ya ji baƙin ciki akan zuwansu kuma ya ji kuncin rai da zuwansu don haka sai su suka ce bari su yi bayanin kansu suka ce bal ji naka ma kanu fihi yamtaru mu ba bakin sharri bane wannan baldin halful idrab ne don ya nuna abinda duk kake tsammani ba haka bane mu ba irin waɗancan bakin bane ba bakin sharri ba bakin alheri ne jina ka bima kanu fihi yamtarun mun zo maka ne da abin da suke kokonto akai mun zo maka ne bima kanu fihi yashkun kowane annabi idan ya zo zai yi wa'azi wa mutanensa ya ce musu kuma ina tsoratar da ku azaba mai raɗaɗi annabi nuhu alaihi salam shine na farko Allah ya ce an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim haka dukkan annabawa za su ce ku yi imani kada azabar Allah ta zo ta auka a gare ku to kuma dukkan su in aka musu wannan sai su ce mu ba aiwa barazana idan azaba ce fa'tina bi azabillah in kunta min as-sadiqin fa'tina bi ma ta'iduna in kunta min as-sadiqin to wannan cewa da suke yi ba su yarda da azabar ba to yau mun zo mu tabbatar da ranar azabar ta zo to shine ji ina sabi ma kanu fihi yamtaru abin da suke kokonto cewa shin za a yi azabar ko ba za a yi ba har ma za ka ji suna cewa ka sa wani bangare na azabar ya zo mana mu ɗanɗana shi inda ka suke yi kowane annabi an yi masa irin wannan har annabi sallallahu alaihi wasallam wa iz qalu allahumma in kana hada huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw bi azabin alim sannan kuma nabi sallallahu alaihi wasallama tura farkon wa'azinsa da ya tara mutane ya ce da su inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid ina muku gargadi kafin azaba ta zo to irin wannan azaba ce suke kokonto suna gani kamar wasa ne in da gaske ne ya kamata a yi ta kawai to shine suka ce mun zo maka ne da cikan abin da suke ta ba cewa ba za a yi ba wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun ai wa atainaka bil yaqin mun zo maka da tabbas ne wa inna la sadiqun kuma labarin da muka baka cewa azaba muka zo yi da gaske ne ka zance ne ba zancen wasa ba su mala'iku dama Allah ce manu nazilul mala'ikata illa bil haqq idan kaga mala'iku sun zo sun zo ne domin cika aiki na gaskiya don haka abin da ya kawo mu kenan wa inna la sadiqun kuma zance da magana ce ta gaskiya ba magana ce ta wasa ba ba haka ba umarni daga Allah abin da muka zo don mu gaya maka ba mun zo yanzu za a yi azabar ba shine fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ya nuna cewa sun zo masa lokacin wuni ne kenan sai suka ce ka bari sai wani yanki na dare yayi ka bari sai da daddare ku saci kafa ku fita yayin da mutane suka shagala suna bacci ko suka shagala a kulob suna hayaniya ko suka shagala a cikin hulɗa damuwarsu ta duniya wadda ba ka taɓa tsammani a lokacin ne za ku ɓadda ƙafa ku fita saboda ba a so wani daga cikinsu ya ga za ku fita ya gane sata ƙafa balle ya gudu shine da kasa in minan wata bi a dabara hun kai kuma a matsayinka na shugaba ka bi bayansu kar ka shiga gaba ka dukkan waɗanda suka yi imani da kai su wuce gaba kai kuma sai ka rika bin su a baya shi ne wattan adbarahum ai wamshi khalfahum wala yaltafit minkum ahad idan ana tafiya kada wanda daga cikin ku ya juya baya a anan ko bi ma'ana arruju kada wani kun an fara tafiya ya ce ya manta wani abu zai dawo ya dauka duk wanda zai fita fita da shirin su da gari kenan ko kuma aliltifat bi ma'ana al-nazaratu bilwaje mutum ya waiga da idan ka kalli baya ma kar ayi to duka biyun ne ba dawowa kuma ba juyawa ba waiwayawa saboda za ku ji rukukin azabar da za a musu zai iya ɗauke hankalin wani ya razana ko wani ya ji tausayin wani cikin ƴan uwansa ko wani ya yi tunanin wani abu da ya bari don haka kada wanda ya yarda a cikin tafiyar nan ya waiwaya baya idan an kama hanya an tafi kenan wamdu haitu tu'marun ai wamshu sa'iri na haisu tu umarun ku ci gaba da tafiya kawai yadda aka umarce ku wannan malamai suka ce yana nuna akwai mala'iku da za a turo waɗanda za su guide za zama a sahun gaba su mutane suna tsakiya shi kuma annabi lut yana baya saboda an ce mishi wata da adbarahum kuma tun an ce wamdu haitu tu'marun kuma aka tashi a fi'ili mudari'i ya nuna cewa za a rika nuna musu hanya ne ana kuyinan nan don haka ku bi ta inda za a umarce ku wanda zai rinka nuna muku hanya zai zo kai kuma za ka tsaya a baya kai kana lura da me yake faruwa a baya shi kuma wancan yana jan su zuwa gaba ku tafi wamdu haythu tu'marun aiwata wa fi sayri haythu tu'marun ku ci gaba da tafiya inda du'a kai muku umarni wa qadayna ilayhi zalika al-amr Allah yace muka hukunta wannan al'amari bi ma'ana auhayna ilayhi muka yi masa wahayi wahayi irin na tabbas cewa har al'adun ya zartu cewa an da dajira ha'ula'i maksu'in musbihin zuwa safiya labarin mutanen nan ya zama labarin mutanen da da ya ce musbihin ai hala sabahihim lokacin da suke wayan gari saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce a cikin suratu hud da suka gaya masa cewa sun zo halakawa ne shi kuma da yana tausayin mutanensa har yana ana ce musu ‘yan uwansa isala lahum akuhum lutun to yanzu kuma bayan abin da suke yi ya yi yawa har ya kai ya kyamace su za ka shi ma yana fatan ranar da za a halaka su ta zo to da suka zo suka ce mun zo halaka su ne ce to a fara shiri mana to shine Allah ya ce a a inna mau'idahum subh ai sai waye ne alaysa subuhu bi qarib ai gari waye kam ai duk gobe kusa take ga mai zuwa don haka kwana nawa aka yi a baya wayewar gari zuwa gobe ba abu ne mai tsayi ba alaysa subhu bi qarib to shine aka ce anna dabira haula maqtu'un muslihin idan an ce fa quti'a dabirul qawm bimana istuksilu an akhirihim an kai su zuwa ƙarshe ta yadda kowanda zai ba da labari ba za a rage ba irin wannan halakawar Allah yake yi ta yadda ba za a samu mutum ɗaya da zai eske balle ce kun ga bala'i a a iya abin da Allah ya bayar da labari kaɗai don haka su suka game suka gani sai iya abin da Allah ya bayar da labari shi yasa Allah ya madaukakin sarki ya ce wa kam ahlakna kabla hummin' qarn irin waɗanda muka halaka gabaninsu a baya cikin cikin karni karni karni hal tuhissu minhum min ahad kana jin motsin wani daga cikin su aw tasma'u lahum rikza ko kana jin sautin su ko da maduriyar su ne kana ji ai tun suka tafi sun tafi kenan to shine ma'anan maqtu'un musbihin za a yanke labarin su sai zama daga kansu sai dai ayi waɗansu iya waɗanda suka tsira nan su kaɗai ne suka tsira don haka Allah madaukakin sarki yake falamma a amruna najjaina sun banu najji rusulana na amanu idan lokacin ya zo sun dai mu'minai kaɗai da annabawa ake tsayarwa sauran waɗanda za su rage su ne kaɗai waɗanda ba su ga yadda aka yi azaban ba amma wanda duk ya ga azabar to ya tafi kenan to shine ma'anar an tabira ha'ula'i maqtu'un musbihin ne Allah ya ce a gaba وجاء أهل المدينة يستبشرون نعم قال إن هؤلاء غيبي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تهجرون نعم madaukakin sarki ce wa a ahlul madinati yastabshirun qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun wattaqullaha wa la tukhzun qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin Allah madaukakin sarki yace wa jaa ahlul madinati yastabshirun mutanen gari sai suka kwararo zuwa gare shi ya tabshirun suna bishara wa juna cewa an yi babban kamu an yi baki a garin nan an yi sabbin matasa sabbin jini haka ku zo a je aiwar waso kowa ya kama rabansa shine shiru ay yubashshiru ba'dhum ba'dan bi qudumi dhaytin min ash-shabab ai an samu baki matasa sun zo don haka kuma dama abun nema ya samu qala inna haula'i dhaifi annabi lut sai ya ce da su haba ko mutane na ai waɗannan baƙi na ne fala tafdahun haka kar ku kunyata ni wattaqullah ku ji tsoron Allah wala tukzun kar ku tozarta ni Falu suka ce awalam nan haka anil alamin mu ja maka kunne kakarin kayin baƙi ba ba mu hana ka kawo baki garin nan ba mun gaya ma ka rike mutuncinka kar ka kawo mana baki idan ka kawo baki sai mun yi watan shine zancen awalan ban haka anil alamin ba mu hana ka kawo mutane da ban baki shine yace inna haula ibisi la tafahun qalu awalam nan haka anil alamin qala haula ibnati in kuntum fa'ilin sai ce to ga 'ya'yana nan mata idan kai bukatar ku ita ce sha'awa to ga mata nan ƙalu awalam nan haka an alamin ala haula ibnati in kuntum fa'ili ce ga 'ya'yana nan mata idan dai ku masu aikatawa ne to ga 'ya'yana mata ku aure su Shi ne ma'anar abin da yake wata surar haula ibnati hunna haru lakum ga 'ya'yana nan mata su suka fi tsarki gare ku fattaqullaha wala tukhzuni fi dhayfi ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni a gaban baki na don haka dai Allah ya bamu labari anan cewa Annabi Lutu alaihi salam yana fama da baki yanzu ya fahimci sakon su kawai sai ga mutanen gari kuma sun zo sun kewaye gidansa shine waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai sai ga mutanen sun zo suna sauri daga kowane sako daga dukkan sakannin girin an zo an kewaye gidansa ana ihu a kofar gida ana ce a fito da bakin nan ya ce da su inna haula ibaiti da su fitowa yayi ya same su ala ce wala wa duhu an baitihi sun yi ƙoƙarin latsa shi kan bakinsa wai sai ya basu su wannan abun ya bakanta wa annabi lut alaihi salam yana ce ku yi hankali baki ne masu mutunci kar ku kunyata ni to sai ɗaya sai suka masa alama cewa yanzu ya shigo ciki da ya shiga sai suka ce da shi inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik mu manzannin Allah ne ba wanda ya isa taba mu kar ka shiga hankalinka to shine ma'anan wala qadara wa duhu an baiti fa asna a'yunahum sai aka watsa musu kasa su duk suka makance shine ma'anan can gaba inda hum lafi sakratihim ya'mahun sai suka zama suna wato suka zama suna kama kama a wurin a haka suka watse suna lalube don haka haka suka watse su kuma baki suka fita abinsu cikin aminci amma a cikin jayayyar da su Shi ne suka ce da shi ya ce da su ku ji tsoron Allah mana duk wa'azin da nake muku yanzu kuma matsala ku ji faɗa har a kaina ni ma ina hana ku cewa a tatuna zukran min alalamin ku kanku ku dinga bin maza yanzu mazan har da baki na yanzu abin kunyar ya kai yadda har za ku zo ku kunyata ne a gaban baki na duk wa'azin da nake muku amfani ba to ne suka ce da shi awa an haka anil alamin ai mun hana ka kawo mutane mun ce da kai in dai ka kawo mazaje to wa innaka la ta'lamu ma nuri ka ka abin da muke nema dole ka fito da su to shi ya ce da su haula ibanati ga ƴaƴana nan wasu malamai suka ce banati ana nufi ƴaƴa na gaske yana da ƴaƴa guda biyu ƴan mata sai ce ku auri ƴaƴana ku auri ƴaƴana mana kunna atharu lakum shi fi muku tsarki waɗansu suka ce a'a matanku wata zaru da ma kada ku rabbukum min azwajikum su ma suna da mata da sai ce waɗannan saboda dukkan al'ummar annabi ai kamar 'ya'yansa ne don haka 'ya'yana mata waɗanda kuke amfani da su su ne waɗanda suka fi tsarki gare ku to shine haula ibanati in kuntum fa'ili me faru إنهم سكرتهم الله أكبر فأخذتهم الصيحة مشرقين نعم فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل نعم

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات لا للمتوسمين التي نارا إذ يوركا إنهم لفي سكرتهم يعمهون للي سوكا أتكم ما ينسو سكي تكم ما قاديه innahum lafi sakaratihim ya'mahun fa atahatkum sayhatu tsawa ta kama su mushrikin daidai lokacin wayewar gari faja'alna 'aliyaha safilaha sai muka kife garin muka sanya saman alƙaryar ya koma shine kasanta wa amtarna alaihin hijaratan min sijil kuma muka yi musu ruwa na yumbun wuta aka kwara a kansu inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin hakika a cikin wannan akwai aya ga masu lura da daukan izina wa innaha la bi muqim kuma ita wannan alƙarya tana nan akan hanya tsayayya tabbatacciya wadda kuke bi kuke gani inna fi zalika la ayatan lil mu'minin hakika a cikin wannan akwai aya ga masu imani Allah maɗaukakin sarki ya ce na rantse da rayuwarka Abdullahi ibn Abbas Allah ya ƙara yarda gare shi yake cewa ma khalaqallahu wala da'a wala bara'a nafsan akrama alaihi bin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah bai taɓa halittar wani rai da yake da daraja da falala da girma a wurinsa kamar ran Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama wa ma sami'tu yuqtimu bi hayati ahadin ghairi kuma ban taba jin inda Allah ya rantse da rayuwar kowa ba in ba rayuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a nan wurin shine inda Allah ya nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta dora darajar kowa babu wani dan adam ko mala'ika ko wane ne cikin wanda Allah ya halitta da Allah ya ce ya rantse da rayuwarsa sai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar la'amruka wannan lamun din lamul ibtida ne amru kuma anan ko al'amru ko al'umur duka ma'anansa ɗaya ne amma larabawa sun fi amfani da al'amru a wajen rantsuwa al'amru anan nan mubtada ne sabaruhu mahzuf ne mukaddar wato taqdiruhu la'amruka qasami wa la'amruka yamini na rantse rayuwarka ta zama rantsuwa ta rayuwarka ta dace da rantsuwa ta shine la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun hakika waɗannan mutane suna magagi a cikin mayensu suna imuwa a cikin mayensu na fi dalalatihim yatahayyaru a cikin batarsu sun yi nisan da har ya zama sun zama kamar waɗanda suka yi maye ita sha'awa idan ta kai ishq sha'awa idan ta kai jaraba mutum idan da yakan rufe yakan zama kamar makaho yakan zama kamar wanda giya ta bugar da shi shine ma'anar mutumin da ya nisa a cikin jaraba to Allah ya ce sun kai irin wannan a lokacin da suka zo ga annabi a kan ya ba su waɗannan bakin nasa shine Allah har ya rantsi san wannan al'amarin mutanen nan ya kai makura jarabar su ta kai yadda za ka iya kwatanta ta wanda ya riga ya bugu baya da baya cikin hankalinsa saboda tsabar jaraba to shi yasa Allah sai bai kira ta ma shahwa ba sai kira ta A asaka saboda yana daidai da maye wannan zai nuna maka duk wanda aka jarrabe shi da sha'awa irin ta jaraba sha'awa ba wato ba abun kushewa ba ne idan a inda ya ce ne amma jaraba ita abun kushewa ce ko a wurin waye idan an ce wane yana da jaraba amma wani ina da sha'awa wannan ana iya samu kuma ya zama abun yabo ne amma jaraba to shine ma'anar wato wannan asakra idan ta yi tsanani kuma yawanci jaraba a kan abin da bai kamata a ce ka ji sha'awarsa ba ne sai a ce wani ya cika jaraba ko kuma ya yi sama da abin da ya dace da mai hankali to wannan kuma yana nuna maka yadda idan jaraba ta yi tsanani a kan haram to yakan iya sa mutum har ya ɗumaice ya zama kamar baya gani a ce maka yanzu ɗan adam namiji har ya ji sha'awar namiji har sha'awar ta kai yadda wato mutumin da yake cikin maye yake ji haka shi ma zai iya ji a wannan jarabar ta yi muni kuma jarabar da ta kai har sai da Allah ya rantsuwa a kanta kuma ya rantse da manzan Allah sallallahu alaihi waɗannan mutane sun fi biyar da shi yasa Allah ya yi maɗaukakin sarki ya yi musu halakawa da azabar da bai yi wa wajen su ta ba to shine innahum lafi sakratihim ya'mahun wa aka da kuma saiha sai tsawa ta kama su mushrikin bi ma'ana waqta tulu'i shamsi wa ishraqiha lokacin da rana an riga an yi asuba din sai aka fara to amma lokacin da ya zama an kare shine lokacin da har rana ta fito har an kai lokacin ishraq kaga an ɗauki lokaci kenan tunda inda maw'idakum as-subh daga asuba shi kuma ya fita da kasa yin bilan lai tun kafin asuba ta yi su riga sun yi escape sai aka bar sora matsarnata kadai to sai aka fara musu da asuba shine ya ci gaba har zuwa lokacin da aka kai wato rana ta fito Allah ya sa mala'iku suna ta aiki a kansu shine fa aka sai sayhatu mushrikin me aka yi musu fa ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka kife garin ta yadda aka ɗauko kasanta ya koma sama wannan ita ce wal mu'tafikata ahwa wato garin da aka kife su kuma sai aka ɗaga su tuku Allah maɗaukacin sarki ya sa mala'ika ya cicciɓi iya inda map ɗin ƙasar ya ƙare to sai aka ɗebo garin gaba ɗaya sai aka ɗaga su shine wa a alaihim matsaran fasa a matsarul munzari sai da aka cike da ruwan wuta ruwan wutan da aka cike a ciki sannan kuma sai aka turo musu kuma min sijilin mandud musawwamatan inda rabbik sai kuma aka jeko musu yumbu na wuta wanda musawwama wanda aka yi alama kowa idan aka tura wannan harsashi nasa ne haka ba wanda harsashinsa zai kuskure a kansa kuma harsashin kowa irin ta taɓo ne taɓon kuma na wuta haka tun daga sama aka babbake su sannan cikin hamun kuma aka sa wuta a ciki shine aka yi ruwan wutan shine amfarna alaihim matsaran sannan sai aka kuma aka kife su a ciki sai zama sai saman wato sai koma ƙasa yanzu yanda wurin yake sai zama inda da yake can karkashin ƙasa shine ya koma sama shine Allah ce fasa a matsarul munzari wannan mummunan ruwa ne irin wanda aka yi wa mutanen da aka yi wa gargaɗi suka ƙiji shine wa amfarna alaihim hijaratan min sijji da aka gama wannan shine Allah ce inna fi zalika la ayatin lil mutawassimi abin da kaji anan a cikin sa akwai ayoyi amma ga al mutawassimun al mutawassim jam'i ne al mutawassimun jam'i ne al mutawassim ismul fa'il ne na al wasm ko kuma asima ne al'alama almutawassim shine alladhi yatta'izu wa ya'tabiru bi alamati huduthi ashiya min haythu asbabuha wa awaqibuha wato wanda yake tsaya ya lura da kai wannan abun yaya aka fara kuma yaya aka kare duk wanda zai tsaya ya nazarci abu ta hanyar wannan abun farkonsa da ƙarshensa ya kamata ya zama abu kaza ne da za a ɗauki izina shine almutawassimu to shine Allah ya ce lallai ga waɗanda suke ɗaukan izina amma ɗaukan izina na bayan sun yi dogon tunani sun yi nazari sun yi bincike sai suka ɗauki izina akai, kai su ne almutawassimu ta an fahimta shi yasa al malik ya fassara almutawassimun da cewa almu'tadirun al imam muqatil ya fassara shi da wato Fakirun al'imamu mujahid ya fassara shi da almutafarrisun waɗanda suke da firasa ibn abbas ya fassara shi da annaziruna nazarata wato annaziruna bi ainil basari wal basira waɗanda suke tsayawa su sa ido kuma su sa hankali in za su lura da abu wannan shine almutawassimun to Allah ya ce duk waɗanda suka zama suna ɗaukan izina da tunani da ɗaukan darasi kan al'amari na tarihi ya kamata wannan ya zama musu abun ɗaukan izina da kuma ɗaukar aya a cikin al'amarin mutanen annabi Lut. Wa inna ha labi sabilin mukim wannan dalilin ko zama wa innal madinata garinsu ko alƙarya labi mukim imana labi tariqin sabitun akwai hanya tabbatacciya da har yanzu kuna binta sai kuna ganin yadda wurin yake kuna ganin inda garin aka yi da su shi ta lace wa mahiyar minar zalimi na biba'i su mutane ma da yanzu suke kafirci ai ba wuri ne mai nisa da in suka je suna bi shi ta lace wa inna kuma ta murruna alaihim musbihi wa billahi ai kuna bin hanyar garin da safe kuna bin hanyar garin da dare duk kuna gani ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها ba ta ganin garin ne to shine ma'anan inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin wa innaha la bi lalle a cikin wannan akwai aya ga masu imani me yasa Allah ya ce la ayatin lil mutawassimin kuma ya ce cewa la ayatan lil me yasa can yayi jam'i yace la ayat nan kuma yayi ifradi yace la suka ce saboda an yi dogon labari a cikin labarin an faɗi zuwan bakin an faɗi yadda suka kaya tsakaninsu da mai masaukin bakin su annabi lo an faɗi yadda suka kaya da mutanen garin an faɗi umarninsu a kan ga yadda za a fita an faɗi yadda aka halaka su an faɗi irin nau'in halakawar duka abubuwan suna da yawa za ka ce la'ayatin lil mutawassimin kar ku lura da abu ɗaya ku ɗauki dukkan abin da aka faɗa na ayoyi a cikin wannan ku ɗauki izina a ciki Allah ce wa inna hala bi sabilin muqim ai alƙaryar inda aka halaka sun tana nan a hanyar ku wadda har yanzu kuna ganinta inna fi zalika la akwai aya a garin wannan kaga abu ɗaya ne bi ma'ana la ayatan fi sabilin muqim wannan hanyar akwai aya a kanta bayan ayoyin da aka faɗa haka ayoyin da aka faɗa na labarin can ne amma aya ta la'ayatul mu'minin kuma na yanzu ne duk lokacin da ku zo wucewa ku tsaya ku dubi wannan garin ku ce waɗansu ne suka yi laifi kaza sai aka yi musu abu kaza haka wannan ya zama muku aya amma sai ga wanda ke da imani wanda ke da imani idan ya je wucewa a wurin ba zai ɗauka cewa wata aya ce ta musamman ba sai ce ai daga cikin kawaris insaniya daga cikin abubuwan da suka faru a tarihi wannan garin sun taɓa samun matsala an yi earthquake a haka bature wani mai bincike wanda damuwarta ita ce kimiyya kadai abin zai cece wanda ba zai la'akari da addini ba cewa zai yi wannan wuri yanzu ya zama detti. a garin wasu ne da ake ce da sodom amma ai wani ne daga cikin abubuwa na wanda ke iya samun Adama ya same su sai suka mutu sai ya zama garin babu shi sai ya zama yanzu wurin ana ce mishi dead sea akwai ruwa a wurin amma ruwan ya zama salty ba a shuka ba a ɗiban ruwan ya yi amfanin komi ba kuma abu mai rai da yake rayuwa a ciki haka shi damuwarsa sai zama damuwar abubuwa na kimiyyar ne ba damuwar magana ta aya da mumini zai ɗauka don ya wa'azu ba wani ma yana iya zuwa gefen wurin ya kafa tantinsa in ya gama kuma ya yi liwaɗin ma amma mumini shi kuma in ya zo sai ya ji tsoron abin da aka yi wa mutanen da suka aikata abin da aka mayar da wannan alƙarya a kanta ina fata an fahimta wannan shine inna fi zalika la ayatan lil mu'minin akwai darussa da yawa a cikin waɗannan ayoyi kaɗan daga cikin su shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin abin da ya aikata da waɗannan mutane saboda wannan mummunan laifi wannan laifi yana ɗaya daga cikin laifuffuka mafiya muni da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa irin abin da Allah ya musu na kisa haka yanzu ma za a yi wa wanda ya aikata wannan laifin hadisin abdullahi bin abbas man wajadtumuhu ya'malu amala mithla amali qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bi wanda kuka kama shi yana yin irin abin da mutanen annabi lutu suka aikata to ku kashe wanda yayi ku kashe wanda aka yi da shi sannan kuma wannan yana nuna mana cewa duk waɗanda suke aikata luwaɗi a yanzu to Allah ya ce akwai aya da abin lura ga wanda yake da imani da kuma wanda yake da ɗaukar izina Idan wannan labari bai sa ka ɗauki izina ba za a zo lokacin da wa'azi ba zai yi amfani ba ka ɗauki wa'azi tun yanzu idan kana luwaɗi ko kuma kai kawali ne akan luwaɗi ka yi nesa da wannan domin mutanen annabi lutu alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma mu lutsin minkum bi mutanen annabi lutu ai kusa da ku suke don kun karanta labarin su sai kana gani yanzu kamar akan idon ka akai duk abin nan da Allah maɗaukakin sarki ya ya musu a nan duniya ne wal azabul akhirati ashaddu wa abqa abinda za a yi a lahira ya fi tsanani kuma ya fi wanzuwa wanda a nan duniya ya yi kuma ya sha ba a kama shi ba kuma ta ma ya ci gaba da harkokinsa da sharholiyarsa kuma ta ma yana ci gaba da ganin nasarori saboda bokansa ya ce masa sai ya hada da luwaɗi ya jira abin da zai gani a ranar kiyama wa an zirhum yawmal hasrati izil qulubu ladal hanajiri kazimi wa an zirhum yawmal azifati izil qulubu ladal hanajiri kazimi Allah ce ka musu gargadi akan ranar nan ta kusa wadda take zuwa lokacin da ido zai rena fata gara wanda aka yi mata azaba a duniya idan ta kare akan wanda za a ce sai ka zo lahira za ka samu Allah yanzu idan a duniya irin wannan azabar Allah yi wa mutane su ji kake tsammani zai yi wa wanda ya kama a lahira wanda a duniya kenan ka ji abin da Allah yi wa mutanen kuma babban laifinsu shine innakum lata'tuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuna bin maza kuna fashi da makami sannan kuna zuwa kuma kuna sharholiya kuna aikata abin da ba daidai na baɗala shin wanne ne ɗaya daga cikin abin da mutanensa suke wanda yanzu ba a yi al'ummar mu a yanzu tana cin albarkacin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da ba a halaka ta ba da Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba alhali kana cikin su ai kunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta amma ai har yanzu yana tare da mu domin sunnar ta tana tare da mu sannan kuma har yanzu shi ma ai yana nan kwance a Madina don haka ba Allah ba zai halaka mutane irin halakawar mutanen baya ba to wannan albarkacin da muke ci ba wai ta ka magana ta kare bane a'a sai an je lahira za a yi inna ma yu'akhiruhum tashka su fi fihi absar Allah yana jinkirtawa masu laifi ne sai an je ranar kiyama haka kar waɗanda suke ta yi suna gani sun sha su ɗauka sun sha ɗin a'a wala tabbin Allah ghafilan amma amalu zalimun darasi na biyu a cikin wannan shine Allah maɗaukakin sarki ya ce da suka zo sai suka ce da shi ya bi bayansu. Ya a ce ya ji gabansu shi ya rika jagora ba lura da wani abu idan shugaba tsarin abin da muka koya tsarin alƙur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan ana wuri mai haɗari ta inda haɗarin yake ta nan ne shugaba yake haka jabir dan abdullahi ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana tafiya yamshi wara yamshi khalfa kalfal jai shine a baya idan ana tafiya amma idan aka je aka fara yaƙi kuma iya zo gaba har ali ibn abi talib ya ce kunna idza su ita ittaqaina bi rasulillah sallallahu alaihi wasallama idan yaƙi yayi yaƙi idan aka rasa yadda za a yi sai duk mu gudu sai mu dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yadda ake yi shine idan da aka zo gudu za a tsira ana gujewa inda za a yi azabar yanzu da baya da gaba ina ne fi hatsari ai za a gudu zuwa tudun mun tsira ne to shi ba zai je can ba sai ya tsaya a ta baya shi ne zai fi shi ne asbatu kalba shi ya fi su karfin zuciya ko da ana jin rukukin nan shi zai iya iya absorbing amma su ba za su iya ba haka kai a samu casualty shi yana gaba wasu kuma su koma baya sannan an ce da shi wala yaltafit minkum ahad kar kowa ya waiwaya shine zai tsaya zama murakib shine zai rika sa ido ya tabbata kar fa kowa ya waiwaya in yana gaba ta yi wani ya waiwaya ba a sani ba sannan kuma ana so mutum ya zama in dai shine shugaba to ya zama zai kai mutanensa wurin tsira daga bayan shi kuma sai Allah kawai zai same su haka tunda halaka za a yi albarkacinsa shi annabin Allah ai ba yadda za a yi ai kuskure wani mala'ika ya zo ya taba sai a haɗa har da shi amma idan mutanen ne aka bar su ta yiwu a samu kuskure shi ta inda danjar take sai ya tsare su kuma ya sa su a gaba shekar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi sai da ya kiwon tumaki ma'ana idan mai kiwo yana kiwo shine a gaba ko dabbobin ne a gaba dabbobin ne a gaba yana kora su shi ya tsaya don ya ganin komi saboda su idan wani yayi kuskure zai zai yi alama to shi yasa shi ma sai sa su a gaba kuma wannan darasi ne ga shugabanni a zamanin nan ya kamata idan ana magana akan kiwon lafiya idan ana magana akan ilimi idan ana magana akan tsaro to ya kamata ya zama ka fi damuwa da tsaron al'umma ka sama da tsaron kanka gwargwadon yawan sojoji da 'yan da suke kare ka guda kuma kasa za su rinka kare talakawanka gwargwado yadda ka damu da kai ka ai kidnapping ɗinka yaya ka damu akan ka ai kidnapping talakawanka gwargwado yadda ka damu da tsarin kiwon lafiyar ka da na iyalinka yaya ka damu da tsarin kiwon lafiyan al'umarka gwargwadon iliminka da na 'ya'yanka yaya ka damu da na al'umarka shugaba a tsarin musulunci zai sa mutane a gaba sai sun samu daga baya abin da ya rage shi kuma ya ɗauka haka ake yi yanzu shine wata bi adbarahum ya kai sai ka bi bayansu amma idan aka isa kuma inda yaƙi za a shi kuma sai kuma gaba wala yaltafit minkum ahad kada waninku ya juya da baya wannan yana nuna yadda tsarin musulunci a kowane abu akwai tsari idan aka tsara sai aka ce kar kai kaza kar kai kaza to kai kuma ka kiyaye wannan in dai kana so ka zauna lafiya yanzu idan ka je wajen likita yanzu da aka ce kar kowa ya waiwaya akwai zai tambayi Allah ya ce me yasa ba za mu yi waya ba to idan ka je likita ce kar ka ci kaza kar ka ci kaza kar ka ci kaza sai ka kiyaye don ka zauna lafiya ba dole sai ka sani ba idan a aji aka kawo maka za ka yi jarabawa sai aka ce ga instructions da za ka bi sai ka tsaya kana tambaya me yasa aka ce kar ka buɗe fitar. sai an baka izini me yasa aka ce idan an gama a sama a awa kaza kana tambayar irin wannan to shi ma wannan ka'ida ce Allah ne yake da abinka anan zaka shi zai ce ga yadda za a yi kai ma in kana hannun wani sai zama kai kana karkashin sa ne to sai abin da yace sai bi doka a bi doka a zauna lafiya shine wamdu haisu tu'marun kuma ku ci gaba da tafiya ta yadda aka umarce ku Allah madaukakin sarki ya ce wa qadaina ilayhi dhalika al-amra anna dabira haula'i maqtu'un musbihin darasi na gaba da muhimmanci a anan shine la'amruka Allah ce na rantse da rayuwarka daraja ce da Allah ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da babu wanda ke da irin wannan darajar shi yasa babu wanda Allah ya taɓa rantsewa da rayuwarsa Allah yana iya rantsewa da abin da yake so amma Allah bai taɓa rantsewa da rayuwar wani bikin da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ashe wannan yana nuna mana cewa Allah bai ce na rantse da kai ba sai ce na rantse da rayuwarka ku lura ashe babban darasi da ake so mu ɗauka shine akan rayuwar manzan Allah saboda ita Allah ya rantsi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaya rayuwarsa take yaya yake al'amura haka karka mai da hankali akan shaksiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam baka damu da rayuwarka ba karka damu da shi kansa kadai kuma baka damu da yaya ya rayu ba saboda albarkar tana cikin rayuwar da shaksiyar ba shaksiyar ita kaɗai ba wanda ya damu da shaksiyar ita kaɗai ba zai damu da yaya rayu ba yaya yake cin abinci ya ci irin nasa yaya yake sa tufafi ya sa irin tufafi irin nasa yaya yake ibada ya yi irin tasa yaya yi zamantakewa da iyali ya yi irin nasa yaya yi shugabanci da siyasa ya yi irin nasa amma wanda ya fi damuwa da shaksiyar ba zai mai da hankali akan wannan ba sai ya fi mai da hankali akan shaksiyar wato gangan jikin da kuma personality amma Allah da ya tashi rantsewa sai ya ce la'amruka don haka biru bi umri rasuli sallallahu alaihi wasallam ku mai da hankali ku ku bada wato ku fi mai da hankali akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kai har Allah madaukakin sarki ya rantsu ya rantsuwa da ita darasi na ƙarshe saboda lokaci shine da Allah ce inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin a cikin wannan abin da aka faɗa akwai ayoyi ga almutawassimin malamai suka ce wannan hadil ayatu aslun fil firasa wannan ayar aya ce da take nuna wato firasa tana da asali shi yasa wasu malamai suka kasa ma'anan wato lil mutawassimin bi ma'ana lil mutafarrisi firasa ita ce wani ilimi ne da Allah yake wa waɗansu mutane da ya zaɓa wani ilimi ne na baiwa na gane abubuwa ta hanyar alamomi wanda su magana mutane ba za su gane ba ka ga mutum sai ka iya gane wannan mutumin mutumin kirki ne ko malami ne ko shugaba ne ba tare da ya yi magana ko ya yi wani aiki ba daga ganinsa kawai ka iya ganewa wannan shine firasa ka iya gane wannan mutum makaryaci ne ko da yi magana ko da ya yi action ba ana fahimta wannan shine ilimin firasa ka iya gane cewa wannan hanyar akwai alamar abin tsoro a ta ba tare da wani abu da kowa zai iya ganewa ba wannan wata baiwa ce amma tana da bambanci da bokanci da matsafa waɗanda su kuma za su yi duba masu yin duba suna haɗawa da aljannu ne amma ita firasa baiwa ce ta Allah da yake ba wa waɗanda suka ji tsoronsa shi yasa ba a samu sai ga mutanen da suke da ilimi da tsoron Allah waɗanda suke da ilimi da tsoron Allah shi yasa aka fi samun su a cikin magabata amma har yanzu ana iya samun mutumin da yake da shi baiwa ce ta musamman muna fata Allah maɗaukacin sarki ya mana baiwa baiwa da za ta yi mana amfani a duniya da kuma amfani a lahira Abin da lokaci zai ba mu dama mu faɗa kenan sai Allah ya kai mu darasi na gaba amma ba ranar asabat ba da yardar Allah za mu riƙa yi ne a ranakun laraba insha Allah Allah ubangiji ya karɓa mana gobe kuma in Allah ya kai mu malam abu maryam zai gabatar da shi a nan akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karɓa mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh